umma an ba Allah man albarka Allah umma an tilo mas ba Allah ya tsine mati me nake ji haka me yake faruwa ne kala biya laule sun na shiga uku it centralized on two predictable lovers, Mati and Laurie. ni ban ga mai ka gani akan yarinyar nan ba a cikin garin nan ka zama kwarkwantacce ka zama shashasha ka zama sakarai akan wata yarinya wata kodaddiyar yarinya wata ballagazar yarinya jimai wane ne wannan <laughs> starring musab karantina amina sharada hajiya azulai ahmad aliyu tagi babba hikima hajiya zara'u and the last but not the least hajja mama ni ne na ba da kanka ne ni ne na gari na zauna lafiya illa eh, eh, eh, waye gaya miki wallahi ba san shi take ba haukan banzan shi yake da kike ganin shi mahaukaci sun bai da shi saniyar tatsa Tatsa su sake ko da yaushe san da wallahi ba zai yiwu ba wannan dan kudaman da kika haifa kika kasa rike shi to ba za ta saku ba haba ma lafiya ni ba tunda ba za ki rike danki a gidan nan ki ja masa kunne ba to ya da ba a gidan ne Production presents a twisted love story Mati na lauri. Wallahi baba a duba al'amarin nan. In ba haka ba wallahi baba zan iya mutuwa. To akan ka aka fara mutuwa? Akan ka aka fara mutuwa akan soyayya nace akan ka aka fara mutuwa. To wallahi ƙarya kake baka isa ba. Illa buri na in gana aure ki wallahi laure. Allah ma. Set and ready to watch the award-winning movie 2020 that will be hit soonest on your screen. Martina Lowry from the logistic director Amin Al-Rahus. Story Isa Ayagi Screenplay Buhari Isa Dandumi Baka da mutunci kanin nawa eh zaka je ka baje Mate ka saurara ramu Tukul kule ne to huraka Allah ya taimake ga na so ka lamun bakin sa sai an laure. ta wace ni mati. Karya kake yi, ni ba taka bace.